ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كرتم أولا للتافي ميتار البركة الجامع الترمذي ko sunan a turmuzi wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai dimbin albarka ta masjidu salafiyya a wannan unguwa ta jigwal a garin biyu jihar borno a inda muka gabatar da karatuttuka goma sha biyu yau shine karatunmu na goma sha a muna daren lahadi daren goma sha bakwai ga watar jama'a da lissani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren ashirin da bakwai ashirin da bakwai a ga watan maris shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya karatunmu na goma sha biyu mun tsaya a babi na ɗari da arba'in da hudu hadisi na ɗari da casa'in da bakwai yau karatunmu na sha uku za mu tashi a babi na ɗari da arba'in da biyar lambar hadisi ɗari da casa'in da takwas babun ma ja a fit taswibi باب ما جاء في التصويب في الفجر شيخ سعيد كان هناك من شرح ان الظروف كل ما لا بد kuma tun da kula masha Allah kuma da aurenka babun babin ma ja'a abin da ya zo fit tafwibi game da yin tafwibi filfajar a cikin alfijar tafwir mejata ta ita wanda ya fi lalewa na ainihin mazid tafwir asalatu jayyar jindan lakin laita makamu ke so ba da ina suke eh ina ina su mufti ne wannan waye ne kuka da kai to at-tafwid ah bismillah wala bakar kada magana ne na da jazakallahu khairan bashira sha abdullah kofa ne a taswif to amma eh, a tasa'u min ash-shaytan tunda kun ji an ce fil fajr as-salatu khairun min an-nawm eh, shine at-taswif wasu kace ana nufin as-salatu khairun min an-nawm wasu kuma suka ce abin da ake nufi da at-taswib shine idan aka kira sallar asubahi to sai a rika wasu surutai ana kaza malam ya zo limami ya zo to wannan shi din bid'a ce an gane ko amma maganar at-taswif duk da malamai sun ba da ma'anoni guda biyu ma'anar farko shine as-salatu khairu min an-nawm ma'ana na biyu shine idan mutum ya kira sallah an ya kula bainal azan wani kama, hayya alal sala, hayya alal fala. ba na bayan kira sallah kuna ji ya kammala lokacin da za a zo sallah sai ya diga ɗan murya hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al falah wasu kace shi ne a an gane ko amma maganar da ya fi ƙarfi yawa shi a tafwid shi ne as-salatu khairu min an-nawm ko a kiran farko ne ko a kira na biyu wannan karatu zai zo amma imamu zailai a nasbur raya yace at-taqwim a wajen ahnaf ne ba an kira sallah a sake ta hayya ala salah hayya ala salah hayya ala amma sauran malamai suka ce shi ne a salatu khairu min an-nawm الإمام الترمذي يقول حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو إسماعيل an al-hakam al-abd rahman ibn abi layla in za ta kashe acs nan rahman ibn abi an bilal qala bilal yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace da ni wane ne bilal shugaban ladani wanda da manzo Allah ya rasu karshen ta kaura ya bar maka ya koma madina ya bar ya gaba sai na abakar ya so ya hana shi ya ce dama ka ɗan tare ɗin don ka goran damar ne don ka sarrafa ni wanda zamani sai na umar ya kai ziyara inda yake kuma jama'a suka roƙe shi kira sallah don dama ya yi yaji ya ce dama shi ladanin annabi suna babu annabi mai zai a madina to ne sai kira sallah a inda suka kai masa bakuncin zamanin sai na umar da yake kiran sallah kafin ya kai karshe duk sahabi na wurin kawai sai tunanin sai tafi kawai annabi yana raye irin an gama kiran sallah ana waiwayo annabi ya shigo ashe ba zamanin sallallahu alaihi wasallam bane Bana ba lokacin da yake raye ba amma zamanin nasa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bilal yace qala li rasul annabi yace la tusawwi banna fi shay'in ba za ka rika yin hayya ba za ka rika yin as-salatu khairun min an-nawm ba min as-salawat in ka kira sallah illa fi salati al-fajr eh, sorry la tutawibanna fi shay'in min as-salawat kar ka rika yin as-salatu khairun min an-nawm a cikin ɗaya daga me daga salloli amma ya kira sallah ana nufin daga ɗaya daga cikin kiran salloli uku daga ɗaya daga cikin kiran salloli illa fi salatul fajr sai a sallar asuba to ka san problem din wasu bai ta kaga ana annabi yayin ce kar a ce a salatu khairu min an sai a sallar me shi kuma asuba din nan kira na biyu kenan sai su ce to wannan kenan a kira na biyu za a yi amma da aka bibiyi tarihi wanda yake kira zamanin annabi na farko bilal wanda yake kira na biyu shi da waye abdullahi ibn ummi maktum in ka dauki hadisin da annabi yake cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilaylin faqulu washrabu hatta yunadi ibn ummi maktum lalle bilal yana kira da daddare kiran farko fakulu ku ci abinci washrabu ku sha ruwa in a ramadan hatta yunaji ibnu umm maktum sai abdullahi ibnu umm maktum ya kira sallah sai ku daina ci da sha dan shi kira da ne zai sallah to in ka dauki wannan ruwayar ko bilal yana as-salatu khairu min an ya nuna bilal yana kira yaushe kiran farko kina as-salatu khairu min an-nawm a kiran yaushe kiran farko duk da zamu ji bayanai wanda ya kira na juma bai laifi ba duk akwai <clears throat> mas'aloli akan wayannan abubuwa wannan kina a wannan ma da ya ayyana sai a sallar asbahi wannan ruwayar hadisin da ifi ne wannan hadisin da ya yace la tutawi banna fi shay min as-salawati illa fi salati al-fajr hadisin da ifi ne ibn majah shi ma ya rawaito qala ma yace wa fil babi an abi mahdura an samu hadisin makamanta daga abi mahdura qala abu musa abu musa imam at-turmuzi yace hadithu bilal la na'rifuhu illa min hadith abi isra'il al wa abu isra'il <clears throat> lam yasma hadha al-hadith min al-hakam ibn utayba wato wannan hadisin da yace as-salatu yayi sallar asbahi ne ko kiran sallar da ake bayan ketoro al wannan hadisin ba a eh, ba a san wannan hadisin ba sai ta hanyar abu isra'il al-mula'i shi abu isra'il al-mula'i kuma <clears throat> ya ce ya jo daga hakan ibn utaiba kuma sananne ne an bincike bai jo daga hakan ba Inda ma wahu <clears throat> ya roito ne an yi hasan bin umara an yi hakan ibn utaiba wa abu isra'il shi abu isra'il ismuhu isma'il bin abi ishaq wa laysa huwa bidhaka al-qawi inda ahlul hadis ba wai wanda yake da karfi a wajen malaman hadisi ba wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi tafsir at-taqwim kafin nan kenan wani hadisin akwai matsala ingancin sa mala yace mabuta ilimi sun yi sabani fi tafsir at-taqwim kamar tambayar da nemi da su a fassara kalmar taqwim fa qala ba'dhum suka ce التطويب أن يقول في آذان آذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن ابن المبارك واحمد وقال اصحاب في التطويب غير هذا اصحاب يا فدا game da ma'anar tatwib akwai magana da ba wannan ba wannan kenan akwai magana da ba wannan ba wani magana ne sai mala ya ce kala a taswibul makruh akwai tatwib wanda aka karhanta ba a so akwai wanda ake so wanne ne ake so shine uh, as-salatu khairun min an-nawm kun gane wannan tawwa to wanda ba a so kuma za ku ci at-tathwibul makruh tathwibin da ba a so huwa shay'un shine wani abu ahadathahu an-nasu ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam mutane suka kirkiro bayan annabi idza azana al-mu'adhdhin idan mai kiran sallah ya kira sallah fastabda al-qauma sai mutane suka yi jinkiri kala bainal azan wani iqama faɗa tsakanin kiran sana da ta da iqama yanzu ya kira sallah ai minti biyar goma mutane ba so ba sai ce kan qamatis sala hayya ala sala hayya ala fala to wannan shine at-taswib al-makruh an gane ko kala wa hadha alladhi qala isahwa wannan abin da ce shi sai yace shine at-taswib alladhi kariyahu ahlul ilmi shine taswibin da <coughs> mabuta ilmi suka ki wallazi ahdathuhu ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ka'ida bayan an gina sallah ba abin da ke sai tare za ga wasu suna irin wannan karan ba an kira sallah musamman na asuba jama'a ba su to ba can sai ya riga na auren as-sala as-sala as-sala as-sala bid'a ce ko malam ya zo sallah ya zo liman ya zo sallah ya zo bid'a ce tunda mai hayya ala sala hayya ala sala da kira sallah bayan kira sallah ake yin bid'a abdullahi dan umar ya ji wani masallaci sai ta yi tulmasu da ya zo yana jina a yi sa. sai ji irin wannan bidiyoyin ana yi ladan yana cewa asala asala sallah ya zo liman ya zo da al'imam asala sai ibn umar ya ce abokin za kai tashi mu tafi sa abokin za ya ce me ya faru yadda masallaci yan bidiya ne ba za mu yi sallah ba kafin shi ibn umar baya wasa shi yasa idan kana son zafi zafi ka riga duba ibn umar in kana son sanyi sanyi ka riga duba ibn abbas ya sa <clears throat> malamai suke cewa ga mai nazarin ilimi kada zafin ibn umar ya ruɗe ka kada sassaucin ibn abbas ya ruɗe ka <laughs> ina mata an gane don wani wuri idan ka zo zafin ibn abbas din daidai shi ya fi don ibn abbas ka aji. wani wuri ka zo Sauƙi Ibnu abbas shi shi fi zafi ibn umar ɗinka ka aje kasan shi ibn umar dole bid'a abu ne wanda yake da zafi yana ɗaukan wa da wa muhdathatul umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin balala wa kullu dalalatin fi kuma annabi ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa lahu fa huwa radd ba mamaki wani ce to ai ne na kirkiro ba Eh, ni kawai nake ai salatul fatih kirkiro aka yi ni ba ni ne ba hadisi ya dangi girji wanda ya kirkiro ne sai hadisi ya biyo shi har gida man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rasul kashi ma bai tsira ba sai malam yace wallazi fassara ibnu mubarak wanda ko ibnu mubarak ya fassara wa amada ama cewa anna tatwib yin at tatwib an yaqula al mu'adhdhin fi adhan al fajr as salatu khairu min an nawm wa qawl sahih cewa as salatu khairu min an nawm shine tatwib to wannan magana ne ingantacce wa yuqalu lahu at tatwib aidan kenan wancan ma'ana ta masa at tatwib irin wanda a sallah ya zo mala ya zo amma wancan tatwibul bid'i na salatu khairu min an nawm wa tatwibus sunni وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وكان بياني da nake ga ni da ibn umar mun shiga wata masallaci wa qad fi an an kira sallah wa nahnu nuridu an nusalli fi muna so mu yi sallah masallacin fa sawwaba sai lada mai fara taswibi ba na bid'i ba na sunni din ba na bid'i ba na karbo kofi a gida an gane ko yana as-sala as-sala malan ya zo sallah ya zo wa qala sai ibnu umar ya ce wa abokin da fesa ukhruj min fita da mu min indi hadha al-mubtadi daga wannan dan bid'a wa lam salli. fi eh sallah wurin ba wa inna ma kariha Abdullahi tatwib allazi ahdathahu an-nasu ba'du abdullahi dan umar ya ki tafwibi ba as-salatu khairun min an-nawm da ka sani ba a'a wannan mutane su kirkiro bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam generator naku bai bane ku riga sayan mai ma gidan mai rana wanda suke ko masu ne masha Allah Allah kuma ya karbe wanda malamin dubu yake so na shi <laughs> na'am to masha Allah wuta ya zo a bayanan nan da muka yi mun ji bayani akan taswif mai sharha mubaraka fori a tuhfa yake cewa wa'alam annahu qad thabata kaun الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في آذان الفجر بعد حي على الصلاة حي على الفلاح yin as-salatu khairun min an wasu ke kira farko wasu ke kira na nawa to sai ce ya tabbata fi azan al-fajr ana yi a kiran kira na na biyu wannan ya tabbata cewa a kira na biyu ake yi daga waye Ya ce an samu cewa a kira na biyu ake yi min hadisi abi mahzura wa bilal al-mazkurai a hadisi abu mahzura da hadisin bilal da aka ambata amma mun ji bai inganta ba ko yawwa wa kaza min hadisi Ibn umar kuma an samu daga hadisi abdullahi dan umar qalat al-azanul awwal ba'da hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah as-salatu khairu min an marratayn an samu ko daga abdullahi da umar kiran farko ne bayan an da haya alfala haya alfala sai ta salatu an samu daga abu mahzura da bilal an kira da nawa da biyu amma mun ji bai inganta ba an zo daga bakin ibnu umar a kira ku ga wura shara ku ga wura shara an samu daga ibnu umar kuma a kiran farko wannan kenan sai malam ya ci gaba da cewa na ibn umar ko siraj shi ya roto da tabrani da imam al-bayhaqi a sunan al-kubra hadisi da 1837 sanadin hadisin hasan yana da kyau kuma wa huwa mazhabul kafa bishan mubarak shine mazhabin gaba ɗayan malamai wa huwa al-haqq kuma shine gaskiya cewa salatu khairu min a kira na nawa za a kun ji bayani amma na ce ku don mutum ya kira na biyu ba matsala ba amma a kira na farko din shine mazhabin yawancin malamai an gane ko shine mazhabin malamai a galibi wani lokaci wani zai iya cewa a saudiya ana ko ba haka ba to cewa a saudiya ana yi ba shi da hujja an gane ko saudiya ba shi da hujja yanzu ko da masallacin haramin makka da madina ana daga murya bayan liman amma daga wani na masallacin yanzu kaf cikin makka duk wani masallacin ba za ka ji daga murya bayan liman haka in ka je madina kaf masallacin madina cikin madina kaf su kuba ne su wane ne su wai kiblatai ne ne kaf ba masallaci da ake daga murya bayan ne kana yi ma za ku wuce ma ba an gane mu haka ka je irin su jidda ka je jijjikon saboda haka wannan wani ya ɗoga sai ɗoga ra'ayin su ne gaba da haka nan a salatu khairun ne da nobi don kaji saudiya su ya kira ne wannan ba shi ne makomar gaba ne amma don mutum ya yi a na biyu bai yi laifi ba bai yi laifi ba don akwai asarori da ruwayoyi duk da fi makal duk ba zai kawo sabani ba amma yin sa a kiran farko shefi ko shi da abin da nasiru bin albani ya ya malamin hadisi rahimahullah wannan kiran na'am mana ce babun ma ja a man azzana fa huwa yuqim babin bayani da yazo wanda ya kira sallah shi zai tada ikam E, eh, irin hadisan nan sun zo a jejjere a bulugul mara ɗayan ya ce wanda ya kira sallah zai ya ikama sai aka ce da'ifi ɗayan ko ya ce a'a limami ne zai ce wa shi ma an ce da ibi haka da aka yi ta tafiya to a nan wanda ya kira sallah shi zai tada ya kama حدثنا حناد قال حدثنا عبده ويعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد بن عن أم الإفريقي عن أفريقيا كده عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن حارث الصدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يا أمر تشيني منذ الله يا أمر تشيني أن أؤذن في صلاة الفجر إن كلا صلى أمين أصلى الصبح manzo Allah ya umarce ni in kira sallah a sallar asuba kai wanda nan kwancan kai bayan da sallar ne sa na yace manzo Allah ya umarce ni in kira sallah a sallar asuba to azantu sai na kira sallah in ji waye in ji ziyad ibn harith as-sudai manzo Allah ta kira sallah yace da na kira sallah shikenan fa arad fa azab na kira sallah fa arada bilal an yuki sai bilal yana so ya tada kafa. fa qala sallallahu alaihi wasallam inna akha sudadin lalle dan uwan sudan kar azana shi kira sallah da aka bilal yi mana shiru wa man azana fa huwa yuki wanda ya kira sallah shi zai tada kafa. a mun ji akwai dan afirka a hadisu wanda mutumin kirki ne sai dai yana da matsala a hadda hadisinsa yana da damuwa saboda haka wani hadisin da ya ce wanda ya kira sallah shi zai ta da kama wannan hadisin bai inganta ba kun gane ko wannan hadisin bai inganta wa fil babi an ibn umar a babin an samu hadisi daga abdullahi dan umar makamancin haka na abdullahi dan umar na abdullahi dan umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin bulaguro sai lokacin sallah yayi ji Ibn umar sai mutane suka sauko fa talabu bilal suka nemi bilal ya kira sallah ba su same shi ba fa qama rajulun fa azana sai wani mutum ya tashi ya kira sallah da bilal ya zo sai so ya tada ya gama sai annabi ce mahalan ya bilal ka ta ya bilal fa inna ma yuqimu man wanda ya kira sallah shi zai tada ya gama ibn abi hatim ya faɗa a ilal ubay kuma shi ma ya faɗa eh, cewa ubay ya faɗa wani hadisi munkari ne sa'idu wannan munkarul hadisi ko za'ifun ne domin nasu raya na zainai saboda haka hadisin da yake wanda ya kira sallah dole shi zai tare gama wani ba zai tayar ba bai inganta ba jama'a saboda haka da shi da babu duk ɗaya ne قال أبو يسوع وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث إفريقين هنا لروني أو جماعة متعدد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وخيره قال أحمد لا أكتب حديث الإفريقي ahmad ita hadisi ba afirkin nan ziyad ibn arhum nan ba na rubuta hadisin ba don hadisin sa da'ifi ne qala wa ra'aytu muhammad bin isma'il amma yace naga imam bukhari yukawi amrahu yana karfafa al'amarin al nan wa yaqulu yana ta huwa muqaribul hadith yana dan kusantowa da hadisi amma wannan hadisin sa na cewa wanda zai kira sallah shi zai tada gama duk da imam bukhari ya karfafi shi afrikin da kansa amma bai ruwaci wannan hadisi daga wurin sama. wal amalu ala hada ida sali ahli ilmi anna man azara qawi da yawa cikin mabuda ilimi suna ganin wanda ya kira sallah shi zai tada mai shi zai tada kama da yawa wasu suna ganin haka kamar ibn malik shi ya ce ma makruhi da wani ya kira sallah wani da bai tada kama ko shi ne magana imamu shafi amma a mazhabin ahnaf nafiya suka ce ba makruhi ba don a arwato Ibn ummi maktum sautari yana kiran sallah sai bilal ya tare da sautari ko bilal yana kiran sallah sai me sai ibnu ummi maktum ya tada ka kuma a gaba da bai taba ina mata an gane wannan kenan to kaga tunda ayi a gaba annabi bai hada ba kuma masha Allah sai mutum al'amari yana da fadi ya zo wanda ya kira sallah ya tada ya kama wani lokaci wani lokaci kuma wanda ya tada al'amari yana da faɗi sai dai kawai sabani da malamai suka yi yadda alhafizul hazimi ya faɗa cikin kitabul ba. ya ce ma'abuta ilimi gaba ɗaya sun ittifaki cewa wanda ya kira sallah ya halatta ya tada ya kama kuma ya halatta wani da bai kira sallah wani da bai tada ya kama sai dai ya ko. fil aulawiyya sai saban to wanne ya fi ina fata gane wanne ya fi duka ya halatta ba wanne ya fi to anan wanne ya fi yawancin malamai yawancin su suka ce babu bacci falalar duk ɗaya ne don an zo sallah wanda ya kira sallah ya tada kama da aka zo sallah wanda ya kira sallah da wanda ya tada kama da duk matsayin sallar da ladan su ɗaya ne daidai wa daida wani bai fi wani ba shi shine fatawar yawancin malaman duniya amma kamar idan ka ɗauki malik da yawancin mutanen hijab da abu hanifa da yawancin mutanen kufa da abu saur an gane ko dukkaninsu suna ganin duk ɗaya da malik da yawancin malaman hijaz da abu al-halifa da yawancin malaman kufa da abu sau suna ganin duk ɗaya ne babu wanda ya fi wani a ciki wasu ko suka ce a a abin da ya fi wanda ya kira sallah ya tare ya gama to ba magana rafi fi jama'a duk ɗaya ne babu ma da fi karahiyatul azani bi ghairu don me muka ce duk ɗaya ne don babu hadisi da ya jefi da wadatar babin abin da ya zo kan karhancin kiran sallah ba tare da alwala aiki kullum sai ka kira sallah ka a da in ne ya karbe ka duk aka je kamala balle ma na zai dan gobe ka ka حدثنا علي بن حجر قال حدثنا وليد بن مسلم عن معاويه بن يحيى عن الزهري عن ابي هريره عن النبي قال من زال لا يؤذن الا متوضئ kada ya kira sallah sai an gane ko kada ya kira sallah sai mai alwala to wani hadisi da ya kawo yana da rauni ta fuskoki guda biyu fuskar farko a sanadin sakwai mu'awiya ibn yahya as-sudufi to shi wannan da'ifi ne ah, na biyu hadisin nan ya ce an zuhuri an abi hurairah to zuwuri kuma bai jo wa hadisi a bakin abu huraira yana fata an gane saboda ka hadisi ne yana da matsala a inganci حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابو هريره ابو هريره يجي لا ينادي بالصلاه الا متوكل kada wani ya kira sallar sai yana da alwala ji abu huraira قال أبو عيسى أبو عيسى إمام الترمذي وهذا الصوف من الحديث شين أبو هريرة ده ya fi hadisin farkon inganci duk da duka biyu na abu wurare ne amma wannan zai ya fi na farko amma sai dai na farkon a yi rasa ɗiyarsa zuwa ga annabi cewa kada mutum ya kira sallah sai da alwala amma wannan kuma ya tsayu ne akan waye abu wurare kama abu wurare ne da wannan ko da da abu hurairah yana da wannan manzo ai ba za ka magana da ba za yi wasa da magana abu hurairah قال أبو يوسف وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب حديث أبو هريرة ده ابن وهب بيدوك كان شيوا النبي ده يتشبع هو صوت من حديث وليد بن مسلم وزوري لم يسمع من أبي هريرة كنا وانا حديث يا زوج حسن أقول ده موقوف ده كان أبو هريرة فشي يلا ده كربو أقول لكم أن أوكل زوا على النبي to shi yana da rauni واختلف أهل العلم في الآذان على غير وضوء جماعة malamai sun yi sabani ma abuta ilimi game da kiran sallah ba tare da alwala ba bakari a wani ba'adu ahlil ilmi sai wasu cikin mabuta ilimi suka ce wannan bai dace ba fa kurwuki ne wa bihi yaqulu shafi wa ishaq shi da magana imam shafi da ishaq wa rakhasa fi zalika ba'du ahlil ilmi wasu mabuta ilimi su yi rahusa wa bihi yaqulu sufyan wa ibn mubarak wa ahmad to jama'a dan lada ne ya kira sallah ba a wala yayi bai laifi an gane ko amma gaskiya ya kira da alwala shi ya fi. don me me ya samu muka ce shi ya fi? wai da suka ce ba sai an yi kira da alwala ba su an ce wa rakasa sai me rahusa ne to inda inda ka ga an yi an da rahusa aka maka kiran dan ba haka aka so ka yi ba amma da kai sai aka maka rahusa ana jin nauyin ka amma kamala ka yi sadaru tun da me kira ne zuwa sallah ka kai din ya kamata ka yi kiran da ba kana kira ka samu nafila kuma a fara sallar da kai wannan kiran amma don lada ne ya yi kira babu kiran su ya yi babun ma ja annal imam a haƙƙo bil imam bil ikama ko mun bar baya da kura duk da mun kammala a shafa. cewa da wanda ya kira da lada ne ya tsade kama da ba shi ya tsade kama ba ta tsaya to babin bayanin da yanzu annal imama hauka bil ikama liman shi yake da cancantar ikama in ya so ya nada mai tsade ikama in ya so ya yi shiru duk wanda ya in ya iya ba jama'a kada baka iya ba ka kana ka kama tuswala ko ba gaba ko kana ka kana ka da salatu daya a'a yana iya bari in ya so ma zai ce zai bare da kaya kamar yadda na gani a wasu masallatai ya musamman a jidda za ga limata shi zai kira sallah kuma ya tada ya kama kuma ya kabar harama kuɗi eh ya kwashi akwai sallar da haka muka yi a jidda wani ne fakin fata fakin kiran shi ne limamin wani kaji muryar su sai ka je su ne a gaban ka in ya tashi kiran sallar sai ka ce abin to a ina ji a masallacin kin fahad wanda ɗansa ya gina don ladan ya samu mahaifinsa bakin fata ne sai kira sallar sallansa mai tada kama kuma ya ja da larabawa to naga a galibin to yana ganin yana so ya kwashi falalar kawai su falalar wadda ke samiya jabir bin samra ya qul kana mu'azzinu rasulillah jabir Musamman ya ce, ladani manzo Allah ya kasance yumkiru yana jinkiri sai ya dile fala yukimu baya da me ikama hatta idza ra'a rasulullah kada kharaja sai annabi ya ga illa da ya fita a gama salata kina ya rabu hmm. kana mu'azzin rasul yumhil Me ta da ikama annabi yana ladali manzo Allah yana jikin ta da ikama fala yakin ba ta da ikama hatta idan ra'a rasulullah sai in ya ga annabi ya fito daga gida kada kharaja ya fito a kama salata sai ta da ikama shine ya rabu lokacin da ya ala yi wala sallah ladani ba ya ta da ikama sai ya ga liman ya nan wani yana so ya nuna maka a haƙƙo bin ikama kira sai liman ya wannan hadisin mala yace ya inganta imam muslim ya kawo sahih muslim hadisi na 166 قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح وحديث إسرائيل عن سماك ابن حرب شما يتمي la na'rifu illa min hadha al wa haka za qala ba'd ahli al-ilm inna al-mu'adhdhina amlaka bil azan ma buta ilmi suka ce ladani shi yake mallakar kiran sallah wal imamu amlaku bil iqama liman ba shi mallakar me ta da iqama shi ya ga annabi ya fito sai ta da iqama da annabi zai ce kai bar iqama sai bari to wannan ya nuna mana lada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya sa da ikama sai me sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya don annabi ya faɗa a ruwayar bukhari da muslim daga abi katada annabi ya ce idza uqimatis sala fala taqumu hatta taru in an kira eh, manzo Allah yake cewa ah, idza uqimatis sala ku ji wani magana kuma in an tada ikama kada ku tashi sai kun gani ku ji wannan magana in an tada ikama kar ku tashi sai tsawo sai ne wannan ya nuna kira ana iya tada ikama ga suna da ne hadisin wannan ba ko shi da muka karanta shi ko na muslim shi kuma annabi ta kar ku tada kama sai ne kamar sun ci karo ko yau kamar sun ci karo sai malamai suka haɗa hadisan nan guda ɗayan hadisin yana nuna kar a tada gama sai an ga annabi ɗaya hadisin kuma ya nuna lada ne yakan tada gama ko da ba a ga annabi to sai malam ya ce to magana yadda za ka haɗu hadisan shi lada ne idonsa yana kan mafitar annabi inda annabi ya kira sallah to yana ganin annabi ya fito sauran jama'a ba kuma magani ba su da tsawaro sai ta da ita to sai annabi yana ganin sai annabi ke ta mutu ko da liman lada ne ya ta da ma sai ya gani ko ko kar ku tashi ku tsaya sai me sai ku gani kenan ya ta da ikamar ya ga annabi su ko su ko tashi abinda zai shaida wannan zancen shi ne abinda abdurrazak ya samu daga ibn jurayj daga ibn shahab lalle mutane sun kasance lokacin da lada ne ya kira sallah lada ne yana ida da kiran sallah sai su shiga sauro sai tsaya a tsaye har annabi zai same sa kuna ce ga da ku daina tashi ku sauna sai dan me yana tausaya musu za su gaji a tsaye bai zo Kuma ya zauna ya huta ba mai karatu ne mai nafila ne mai hutawa ne don kada ya gaji da su da ya zo a sahihu muslim hadisin da suna abi dawud da mustakhraj abi awara annahum kanu ya'diluna sufuf kabla khuruji suna hada sauka bi adabe sai manzo Allah ya ce to ku dena sai kun gani na fito ina fata an gane wannan domin kada su gaji a tsaye wannan ne magana mafi ƙarfi saboda haka wannan hadisi ya ja hankalin cewa ba a tada ikama sai an ba idan na ladalin sai gane ba ko an tada ikama to ba laifi kai kai zaman ka sai ka kalle ban kafin ka tashi ka tsaya kai shi da abin hadisin nan yake nunawa akwai ƙarin bayanin imamun nawawi akan wannan hadisi a sharha na sahihu muslim akan wannan mas'ala cewa tsayuwa kafin zuwan liman da aka san haka to a ƙarƙashin bayanansa shi nawawi ya ƙaro bayani a kan ce malamai salaf sun yi saɓani واختلف واختلف السلف من العلماء واختلف السلف واختلف العلماء من السلف salaf sun yi sabani da wanda suka biyo bayan su yaushe ya dace mamu ya tashi ya tsaya a masallaci bayan an kira sallah shi ne wa mata yukabbiru yaushe liman zai kafa sai ce mazhabin imam shafi'i ya ka mazhabi hudu a kai mazhabin imamu Shafi da wasu tawaga suka ce annahu yustahabbu Allah ya koma ahad hatta ya furgal mu'azzir min al-ikam yace idan liman ya kira idan la da ko da liman ya suka ce mustahabbi ne ko da liman yana ta da ikama kawai sai imamu sai ya gama ta da ikama kafin ka me kafin ka beke wannan shi ne mazhabin imamu shafi rahimahullah da wasu tawaga sai ya kammala tsarin kamar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ya kammala magana na biyu alqazi ya da ya saba daga Imamu Malik rahimahullah da yawancin malamai annahu yuzahabu an yaqumu idza qadar mu'azzinu fil iqam mustahabbi ne su tafi su tsaya da zaran an fara sada ne iqama to ji baba ga nan da duka bawa wanda ya shawaji wa shafi da ce ya kada kama ka tashi ya tabbata hakki ka zauna da sai an gaba imam malik kuma da yawanci malamai suka ce mustahabi ne ana kada fara sada kama ka tashi Allahu wallahi ka tashi ka zuke mustahabi ne ba waje. su ba wajen sun ce mustahabi ne ba waje. na uku ana tsammari Allah ya masa rahama sahabi ne kuna ji shi yana tsayuwa ne idan lima yana tsare idan ladar yana tsare gama zama ki Allahu akbar Allahu akbar sabaki ashhadu an la ilaha illallah a zaune ana sai ashhadu anna muhammadar rasulullah a zaune ana sai hayya ala salah a zaune yake hayya ala falah a zaune yake kad qamatis salatu kad yawsa sai bi sallah ta tsaya sallah an tsaye da sallah sai bi haka ana san malik yake wannan shine mazhabin imamu ahmad ibn hanbal Allah masa sai mazhabi na hudu mazhabin abu hanifa da kuma mutanen kufa suka ce idan ne yana tsada gama, kawai zaman su zama za ka yi Allahu Allahu kana zana Allah la ilaha illa ashhadu dukana amma da zarar hayya ala salati an gane ku to wannan kun ji maganganu to yaushe liman zai kabbara haram wasu ka ce da zaran kai liman kana tsaye ma mu yi ta Allahu akbar Allahu akbar karkai kabbara ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah karkai kabbara hayya ala salat kai kabbara hayya ala salat kai kabbara kada qamatis salatu kad qamatis salat kawai sai ne bai tafi. Allahu akbar sai mamu ya ƙara sada la eh, ba ya yi kadan ba da ba sai ƙara sada Allah wala ba la ya kammala sada ya kama ana ga kawo sala ga kawo sala shi ke da sai ne mai kama wannan yana daga cikin maganganun mazhabin abu hanifa <laughs> mazhabin ahla su kowa da gurbin kuna zaune a mazhabin ahla Allahu Allahu kura ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna rasulullah hayya ala salah ya lan falah tabtash karkawu salat dirgan salat da mai kabbala Allahu Allahu la ilaha illa Allah sílẹ̀mẹ́ fara alhamdulillahi rabbil alamin wọ́n ní da ya kawo na maganar na ahnaf sai ce wa khala jamhurul ulama min as-salaf wal khalaf la yukabbiru al hatta yabrugha al-mu'adhdhin min al amma abinda gaba ɗaya salaf da khalaf suka tafi a kai liman ba zai kabbara harama ba sai an kammala ta da ikama ka shi da magana da aji saboda karka zo ka ce ka riga mu sura kawai kai kan fara haraba a mun gaya maka da don kunnen ka ya ce ba wai kai aiki da wancan ba sai an kammala tare da kama ke kammala harama sai mu dawo cikin littafin na'am sannan kuma ya rufe da wa haka zaƙa da babu ahalin ilmi innal mu'azzin amlaku bil azan mai kiran sallah yana mulki ne akan kiran sallah wal imam amlaku bil iqama liman kuma shi fi mulki da me da ta da iqama muhammad ibn isma'il al-amir al-yamani mai littafin subul salam sharhan bulugul maram da ya zo sharhan wannan hadisu sai ya ce me ake nufi ladani yana ya fi mallakar kiran sallah ladani eh, ladani ya fi mallakar kiran sallah limami ya fi mallakar ta da kama me ake nufi a nan kuna ji sai ya ce abin da ake nufi ladani ya fi mallakar kiran sallah ai waktu mawqulun ilayhi li'annahu amir eh, shi ladani shi yake mallakar ta da kiran sallah za a canza time ba za a canza ba shi zai duniya ne ko ba gaba na kawai ba za ka zo ka shigo kawai ka kira sallah ba na daji sai ya ce lokaci don shi ne amin eh, yan masallacin suka amince da shi shi zai kira su da sallah abu da ke nufi ko liman yana mallakar ta da kama kira shi liman shi ke mallakar lokacin ta da kama iya ta yayi a fasa da kawai ce to bismillah ta da kama shi ta din da sai ladanin ta ne kira sallah liman ta ne na ta ne kira e ko da kun tsara sallah ladanin ta ka ta zan kira sallah sai liman ko ce ni ko ka ta zan kira <laughs> shi da abu da ne sai muhammad isma'il imam babun ma ja'a fil adhan bil babu abin da ya zo kira da daddare kafin ta ka kira farko kawai sai ka yi kira kawai a ji shafin da ka yi kira a ce malfashi me ya faru ba mai kana marmarin zuwa wani wuri ne wayewar gari ko in gari ya waye za a daura auren kana da zarin ba zai waye da wasu ko agogo ko to shi ke ga shi na sa'idi ya karbe shi eh wani wata agogo yana iya yin haka wani a ba shi filo mana ya akwai ya akwai filo ku ba shi نعم نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي قال النبي إن بلالا يؤذن بليل بلال yana kiran farko wa kulu washrabu hatta tasma'u ta'zina ummi ibn ummi maktum sai kun ji kiran abdullahi ibn ummi to wanda masha Allah ba wanda muka nufata a kiran kiran dare wanda ba wai ya kira ko ta a ya kiran farko bilal ya kiran farko manzo Allah ce shi bilal yana kiran farko ko a ramadan ne ku ci ku sha ya yi kira sai kun ji kiran sallan abdullahi ibn umar tun makaho ya kira da biyu shi to da wannan ne har wasu ka ce to wannan ya nuna ana aiki da shaidar makaho tunda ya kira ku kira da biyu shi ibn umar to yana makaho an ce kowa a ce shan ina fata an gane duk da za mu kawo ƙarin bayani a kai a gaba don ana bai kama kantar ibn umar amma a wata waya sahabi wanda ya rawaito hadisi ya idraj yace wa kana rajulun a'ma wa kana rajulan a'ma la yu'adhdhinu hatta yuqala lahu asbahta asbah shi bilal makawo eh, shi wannan ibn umar tu makawo bayan jiran salama ta ce asbah yayi asbah yayi to jama'a wannan hadisin sahihi ne to ya za yi bukhari ya za musu. kuma ya nuna mana wai ke kiran farko

nawai a shara musu ya ce wannan ya nuna ana dogara da muryan lada ne don haka makaho yana iya ba da shaida tunda ya kira mutane zuwa sallah su yarda lokacinsa ya yi barin sahur su yarda lokaci ya yi wannan shi ne mazhabin imam malik da almuzani jamhur kuma suka ce a'a ba ko da yaushe makaho ba zai ba da shaida ba wanda suka ce makaho zai ba da shaida suka ce ga abin da ba a ba da shaidar ana ba da shaidar an gane ko saboda da duk abin da ana ba da shaidar sadaka makaho zai ba da shaida ko ana iya ba da shaidarsa da warin mai shi ko kamshi sai suka ce to in wari ko kamshi in na halitta ne haka yake wasu kaɗai ne a wurin ƙwaji annabi yusuf ya ce in lila a didori hayoso da laula an tufan ne do yana makaho <laughs> ina ma ta gane amma in nan ne na turare yake sawa ko ko da shi yana yashe wa mutane kwata sai ka ji warin kwata ka wani ba yana iya sa irin wannan turaren ko ya bani ba wasu kuma suka ce a'a ko da ba da shaida na sautin ma makaho ba zai bada aka ce mai hujjar ku hujjar ku suka ce ai wani yana iya kwaikwayon muryar ku. ko wasu suna iya kamance shaida da muryar ku. ta ce to yaya aka yarda kuma da kiran sallah za ce eh an yarda domin duk lokacin da ladan zai kira sallah dama hankalinka zai nuna maka ma yanzu lokacin sallah to kaga masu wannan maganar suka ce ta ga wani yana fada da matarsa sai ce na su ce ga makaho yana makota da su dan gane tsakanin su ko ko ko yana wurin mata ga bai dan su sai daga baya miji yayi dinai bai fuke ta ita kwata ce ya sake sai makaho ya ce eh, ya sake za a karba ko ba za a cikin wanda suke gani ana iya aiki da sauti kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka canza al al-qibla wani sahabi ya yi sala masallaci annabi sai ya zo masallaci da ake cewa masa masjidul qiblatayn a Madina amma duk da wannan inda masjidul qiblatayn yake yanzu ba shi ne masallaci ba unguwa unguwan ko baya cikin wurin da dole sai dan mai aikin haji ko mara ya ziyara don ka sai ka baka da lada sai ka ziyarta don tarihi to shi sahabi da ya zo su ya tara ana sallah sai ce ya ku mutane masallacin nan manzo Allah an juya masa da alƙibla yanzu ana fuskantar kudus ba fito sun kalle shi ba sai kawai suka juyo da inda ka'aba to kaga sautin ba suka yi aiki da shi suna ganin a makaho yana iya ba da shaida da sauti ga wanda ya taɓa saninsa ko ganinsa bifo ya maka wasu kuma a'a ko da bai abu nan ba wanda dai wani magana ne mai faɗi za mu zo mu tattauna can gaba insha Allah وقد سلم على العلم في a بالليل فقال a اهل العلم اذا اذن مؤذن بالليل اجزاء ولا يعيد وسكت اذا لا دان kira صلاه da yayi ba sai mai mai ba ko qaul mali wa min wa shabi wa ahmad wa kawai sai da ya shafa yi kiran farko karfe shafi ko ɗayan dare sun ce ba ta mai ba وقال بعض اهل العلم اذا اذن بليل اعاد وبه يقول سبحانه wasu ko su a'a sai kira farko before time din to sai maimaita menene maimaitawa ma'ana ba mamaki yayi kiran farko sun saba kiran farko da as-salatu khairu minan nawm sai manta bai da as-salatu sai manta kira as-salatu khairu minan nawm kaza su ma kira da biyu ne to ya ku kuskure dai ko ya maimaita ya da as yadda ya faru zamanin shafi'i ba man da ko shafi'i ko abu ba, amma ina ganin kamar shafi'i ne wani ya zo ya ce ya imamu shafi'i mata ta ce mu yi fada da ita na ce in na yi masa magana ba ta magana ba na ce to in har alfijir ya ke to ba ta magana ba kan auren ko akwai igiya biyu tsakanin to yanzu kuma na yi da damu faɗa wannan kalma za mu yi ta Allah Allah ko take mu to yanzu tuftai babu hakurin duniyar da ban ba ta ta yi rab bakin da ta kurkure a mata ta yi rab tana so a tsarin ya yi auren ya mutu da yi gaba an kira wa duk wanda ya dace su da gidauyinsu su su yi mata nasiya ita je da shafi ya ce je kira wa ladani sai kira wa tsawo shi sai ya ce to abin da nake so da kai yanzu ka tafi gida ka ci gaba da roƙonta ta ce ta yi magana Da kana karo kwanta ladani zai kira har ya rabta da zai kira sallar da babu asara da karu ma'ana zai kira sallar da shi'ar da za za ta doka shi tana gama yana gama ko sai da ya shuku. ga mutum da sai so ya bada sallar to ya jira roƙon ta lada ne ya kira sallar ta alhamdulillah aure ya mutu na huta ta alhamdulillah aure na ya zauna me me za ka faɗa ko ni kana zan ɗiba sai ce to ki dan tsaya kaɗan sai ta tsaya sai ji tsada ne na cewa assalamu alaikum ya ku jama'a lokacin kiran bai yi ba kawai mun yi ne don magance wata matsala wani dabara sai malaman fikin وقال بعض أهل العلم إذا أذن بالليل عاد وبي يقول سفيان الثوري وروى أحمد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلال أذن بالليل فأمره النبي أن ينادي إن الأبد نام أقول أن بلال إذا كرة فرقو بيكو تاك إن كرة فرقو لأن بيت ماذا هو كثورة على سبعة وليك بقاطع بشير وكذلك باوي فوق كما زمن أبوه wani kira sai ma da ci gaba da cewa don haka kenan in an ma haka sai sai ya gyara ala abu isa hadha hadisu ghairu maqbul kenan masu wannan magana suna gare ka kira sallar sha biyu dare don agogon ka ya rabu ko sha biyu rana ko sha ɗaya da rabi ka ɗauka za da ito ya kamata ka zo ka ɗau na'ura ka sanar ka ce jama'a kuskure da ya lokacin sallah ina fata an Wasu وصحيح mara ma عبيد الله بن عمر غير أن لا يعلم ثم عاد النبي قال إن لا يؤذن بلا مخرج فاتا يؤذن ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم قال وروى عبد العزيز بن أبي رواه أن أنا مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الآذان وهذا لا يسوء أيضا لأنه الناجع عن عمر منقطع وسوء سنة ذلكما إيه كده في كونتاكت وعيش cewa wai sai da umar ladalin za ta kira bi ko lokacin cikin dare can sai da umar ya ce ka kara kiran sallah wai wannan wayar يا عين كيكي به انتما ولا الله احمد بن سلمة اراد هذا الحديث والصحيح روايه عبيد الله وغير وهي عن نافع عن ابن عمر وصوري عن صالح عن ابن عمر ان النبي قال ان بلال يؤذن بليل قال ابو عيسى ولو كان حديث حماد صحيح حديث حماد صحيح صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى اذا قال رسول اذ قال رسول ان بلال يؤذن بليل فانما امرهم فيما يستقبل اي عن ابن بلال يرى لا صلى الله عليه وسلم فقال إن بلال يؤذن بليل ولو أنه أمره بإعادة الأذان دعاه مشان تساعي كده حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلال يؤذن بليل قال لي ابن المديني قال حديث عمار بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي هو غير محفوظ وأخطأ فيه عمار بن سلمة باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان باب أبن ديزو يزو أنكر عن كم تفتدق مصلاتي إذن an kammala kira sallah ko ana kai kira sallah kana masallaci ne sai da kira sallah kawai ka fita babu lalura bai halatta ko ko ladan yana kan kira kansa bai halatta ba sai in akwai dalili حدثنا عن قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابراهيم بن مهاجر عن ابي الشعطاء قال خرج رجل من المسجد والمتعفف daga masallaci بعدما اذن فيه بالعصر باين كده اي كده صلى العصر ان كمل كده صلى سيفنا فقال ابو هريره ابو هريره اما هذا اما وانا مسلم faqad asaba al-qasim ya saba wa baban qasim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da shi sa imamu ahmad ya kara a ruwayarsa abu hurairah yace manzo Allah ya umarce mu yace idza kunta fil masjid kuna masallaci aka kira sallah fala yukhrij ahadukum hatta yusalli kada ɗayan ku fita sai yayi sallah an gare ko haka kenan shine ka'ida amma yanzu ana kira sallah kai da ka jure masallacin kana tafiya gida to yanzu wani kuma da zai dawo ya ga zai shiga da zai so kaga zai shiga wanda yake قال أبو يسوع في الباب عن أصحاب قال أبو يسوع حديث أبي هريرة حديث أصلا صحيح وعلى هذا الأمر عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعده ألا يخرج أحد من المسجد بعد suka zo bayan su Allah ya khurja ar kada mutai fita min masjid da masallaci bayan kiran sallah illa min udrin kana iya fita menene uzurin ay yakuna ala ghairi wudu ba shi da alwala sai fita je alwala alayhi salam aw amrin la da min ko al'amarin da ba makawa sai an fita misali ba shi da alwala ko kuma a matsayi yake yana jin bawali ko yana jin bayan gida ko ba haka ba ko kuma yana buƙatar shan ruwa yana jin ishi ko wannan lura mai tsari? amma ko wani ne ya zo neman ka ka ce ya haƙuri in ba fita ne na dole ba za a yi da sallar ka ويروى عن إبراهيم نخي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإسلام أما إبراهيم نخي يتي زي إيه بتعبد لادان بفار قال بيبا إقامة با أما دي مو حديث دي إذن annabi ce in an kira sallah kar waye fita ko ana kiran sallah qala abu isa wa hadha idana a lahu udhrun fil khuruj wanda ana magana wanda yake da uzuri yana iya fita amma wanda ba shi da uzuri ya fita وابو الشعصاء اسمه سليم بن الاسود ووالد اشعث ابن ابي الشعصاء وغروى اشعث بن ابي الشعصاء هذا الحديث عن ابي ko ko misali a kira sallar ga wani ya kira ka muhimmi ne ko ba ga rabin amsa wayan zai iya zama maka wata damuwa kai wanda kana iya fita ko abu ko amai ko wani abu babu dalili an kira sallar ka fita wannan bai ba ma da fil azani bis safar ba da ana kiran sallah a bulaguro kon mi ta balaguro shi ke nan sai motar ku yi baci sai aka bi a gyara lokacin sallah ya yi ko kun rata a wani wuri za ku kira sallah sai ku yi sallah hadathana mahmud ibn khailan qala hadathana waki an sufyan an khalid al hazza an abi kilab am malik ibn khuwairis qala qadimtu ala rasulillah zuwa wajen manzo Allah in ji malik ibn khuwairis akwai ruwa da kuma ce kunna shababan mutaqarifuna matasa ne sa'an din juna hadisi ya zo cikin bukhari da muslim ana ne wa ibn ammin li da dan baffana fa qala na sa nabi ce idza safartuma in kuna cikin bulaguro fa azina ku kira sallah wa aqima ku ta da iqama wal ya ummakuma akbarukuma babban ku ya limance ku wada hadisu da farko ya karantar da mu a bulaguro ma ana kiran mai ana kiran sallah sai dai kaga karka je garin mutane a majaja kawai lokacin sallah ya karrabka musu kiran sallah da na'urar su kuma su su yi kaga ke da koda iyakan ku kira muku sallah kawai kuna ji an gane ku? a shan muhammad ibn abdurrahman al-arifi ya ka a littafin sa illa li ya'budu mai suna illa li abu. wanda ina so mu zo mu yi masa karatu daya a ciki ya kawo ko shi ko wani malam yana ba da labarin sun je wani kasa ne cikin kasashen turai sai suka ci soka wata hoto sai lokacin sallah yana maganar cewa wai sallan na karkaci kunyar yin sai wancan din da yake taba wa malamin yake cewa to akan makala sallah wata sallah ya dan shiga hotel din ɗakin dan kukuye mai sallah sai ce menene na kuya ce kashi na filin hotel ga grass carpet mai sallah turawa da ba suna kallon ba musulmai ba sai su kai ba na son shi iskancin da suke so suna suna kallon ga wacce na kwamfada giya ga wacce na zogan su gani ga wani na zuga wuri ga wani na rungumar mace kuma rana tsaka ba su tukuna wani mu kuna wani kira mana sallah sai kira kawai sai shi malamin tashi ko sai kira sallah a <laughs> farfajiyar wata suna sallah ana ta kallon su sai ke wanda ma awa ne wannan ke to anan kira ana kiran sallah a bulaguro wani ana so a nuna maka muhimmancin kiran sallah har a bulaguro ana yin sa kawai dai matsala ɗaya da zai dame mu jama'a annabi ya ce babban ku ya kira muku sallah shin sallah girma za a ci ina za a za mu bar su ya ummul qawm akra'u li kitabillah wanda zai limanci mutane wanda fi su ne karatun qur'ani annabi ce idan a karatun qur'ani su daidai ne to wanda fi sanin sunna hadisi dan a hadisi su daidai ne fa aqdamuhum silman wanda ya riga musulunta in a musuluntar su daidai ne wanda ya riga hijira in a hijira daidai ne sai babba to ba mamaki wa'annan hudun su yi kunne doke to shi yasa manzo Allah ya ce babban su ya limance su ina fata an gane wannan to abinda kiran eh, su haka imamul aini yace sun yi tarayya ne sun kunnen doki a sharuɗar limanci sharuɗan limanci jama'a yadda na gaya mu annabi ya ce wanda zai limanci mutane wanda ya fi su karatun qur'ani in a qur'ani daidai daki daki yadda na kai muku zuwa ga hadisi zuwa ga abin shi yasa malamai suka ce in yi saɓani. wannan duk su yi kunnen doki wannan babansa hijira yi wannan babansa hijira yi to waye babansa ya riga hijira sai mace an gane ko wannan babansa musulun yayi wannan ma babansa musulun yayi in su yi kunnen doki a sauran to waye babansa ya riga gane zancen to wani matsala ɗaya da zai dame mu jama'a wanda ɗazu a karatun ɗari kusali gina ila rabbil alamin na ɗauko shi kun tuno shi eh yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sahabban wanda kowa karatun qur'ani yayi a wajen su akwai Abdullahi da Mas'ud akwai Ubay ibn Ka'ab akwai Salim Maula abi kudai ba akwai gowaye eh mu'azu to shin manzo Allah ya fi ba da limancin tsawaye ko tana don ko a rashin lafiya su abu kaɗan moro a babakirin falin salibin nan moro a babakirin falin salibin to yaya za mu yi da ya ummul qawm akra'uhum akra'uhum li kitabillah kina abin da su na gaya mu to wannan mas'alar gaskiya malamai sun tattauna ko da na imamu nawawi yayi bayani akan wannan mas'alar a littafin da na sharhu sahih muslim shi yasa wasu suka ce akwai a'lam akwai afqar in ka ji a'lam wanda ya fi kowa ruwan ruwan ilimin karatun qur'ani ya haddace ga tajwid zai rera ga zaki murya wannan a'lam shi ko wannan aka ce hakan sai dai masha Allah ba zai bata ba sai dai in kabli ya same su ya sani <laughs> in ba ya same su ya sani in rikice rikicen sallah ya same su ya sani shi wanda ko akwai roron qur'ani amma ba mu fiki wanda ko akwai roron fiki amma bai shi wani shi yasa wasu suka ce wanda zai limanta akamu wai suna ne ta a'lamu hukum yana daga afkahu wanda ya fi sanin sallah ne kaga sanin sallah sa kuma hadisi ne da fikihu shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace bai sa wayan kallimanci ba sai kaga ko shi manzo Allah ba zai ce kaza ko ya saba ba ba zai shi ma dan uwan shu'aibu ne wa ma uridu an ukhalifakum ila ma an haku anhu in uridu illa al-islah ma istata wa ma tawfiqi illa billah ina fata an gane wannan to shi yasa suka ce takdimul akara alal afqa akwai da suka ce wanda shi karatu qur'ani shi za a gabata akan wanda shi sani sallah wasu kuma suka ce takdimul afqa alal akara za a gabata da wanda yake sani sallah akan wanda yake iya karatun qur'ani to cewa za a gabata da wanda yake iya karatun qur'ani ne shi da abu da din da ke nabi shi ne mazhabi abu hanifa da ahmad da wasu malik da Shafi wasu ce a'a a gabatar da afka alal akra sai da in akra din ko shi da afka sai da akra shi da afka sai sanin qur'anin kuma shi yake da ilimin hukunci ta zama wai abu ana ta tilawar qur'ani ana jan sallah kar wata daga ce ya faru ya rasa kabli zai ko ba a zai ko ma kawai tsallake ku da ku ko ya juya ta yanzu wai jama'a ya zamu da wata sallah wannan kenan to shi wanda suka ce ana gabatar da afka alal a'lam wanda ba alal akra wanda ba afka ba suka ce don haka annabi ke gabatar da sai da abubakar sallah don ya iya ƙur'ani ya gurguru duk da bai shiga rukunan waɗanda suka fi kwarewa da qur'ani a cikin wajen al'ummar ba don ya san hukunce hukuncen sallah din an gane ko da sauransu to wasu ko suka ce ina wanda ya karatun qur'ani za a gabata ba afka ba domin suka ce al'aqrab min as-sahaba kana wal afka eh, domin su kama su da dama wasu suka ce za a gabatar da aura to na mas'aloli suna da faɗin ma'ana amma don tsarin bayani akan wannan kana iya duba sharha na sahihu muslim na imamu nawa mujalladi na mujalladi da yake dauke da jinsi na biyar da na shida a bangaren jinsi na biyar me kake faɗi ma'am? sai maimaita eh sai eh. da ya kara eh. kuma mutum idan yana kiran sallar jama'a sai magana yaya ko ya dariya imam bukhari ya kasa bukhari suleiman ibn surat yana kiran sallah ya yi dariya ne ko ya yi magana ina fata an gane saboda haka idan mutum yana kiran sallah zai iya magana ko abu da in lalura ya kama amma in ba lalurar kirki bai yana kiran sallah a matsayin sa da goro sai ga mai karago ke mai karago samun na hamsin zan shati da shi hayya ala sala <laughs> to wasu ga ce ta wada babu larura wasu sun gaji a iya rasa karago nan ba zai wuri da yunwa ko babu inda zai samu abinci <laughs> masu daga yatsa zan zo kanku don har da lada da masallacin yana daga yatsa zan zo kanku na'am قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه إذا أرسل أهل العلم يختاروا الأذان في الصبر كان تقول تقول جي تنبيا الأذان المصلاتي وقال بعضهم في الجو الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس wasu kuma suka cewa a bulaguro ba sai an kira sallah ba sai za a yi sallah domin da kira sallah ana yi ne ga wanda ke so ya tara mutane to kai ko mutane za ka tara ne to amma kaga waya ga annabi ce kuna hanya ya ce wa ya ce musu eh, wannan sahabi da muka karanta hadisin a baya ne malik ibn qais eh, idan lokacin sallah ya zo sai ku kira sallah babban ku sai limance ku kaga eh, wannan ya nuna a bulaguro ana kiran sallah wal qawl al awwal asah wa bihi yaqulu amru isa shi ya sa shi da magana ahmad da ishaq ko a bulaguro ana iya kiran sallah ladanan da suke daga hannu muna zuwa akwai hadisi ladani in ka ji bai shiga wata kabila ba ma ja fi fadl al-azan ba bayanin da yazo na falalar ladani حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو حمزة عن جابر أم مجاهد عن ابن عباس أن النبي قال من أذن سبع سنين النبي يقول لي لا دنج الشكرة فوق إلى كده صلى محتسبا كوتاي في لما لا داء الله كتب له براءة من النحل za ba sa farin takarda ranar kiyama ya tashi da wannan rasidin ya faranta daga wuta wuta sai dai kalli wasu suna shiga amma ban da shi usman da kaga ya tara ba kana yi ya zo ka bari kana yankewa, kuma gaba ya sa'i yawwa قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود ka ومعاوية كان Sai في سوجا سيكايينك in ka je sai ka ce kai ma ka zama ladanin masallaci na'am sai yake cewa adib Mas'ud wa Tawban wa Muawiya an samu ire-iren wayan hadisan daga wayannan an samu irin wani hadisi daga Muawiya dan Muawiya yace naji manzo Allah yana cewa al al walan nas ana ga yawmul qiyama ladanai sun fi dogon wuya a ranar kiyama to yayin wuya ya tsawo zululu aka kuma jama'a akwai kyau ne a'a shi abin da ake nufi na ranar kiyama ranar kiyama gwargwadon da tsabtanka gwargwadon zafi da zaka ji gwargwadon tsawonka ina ba ta gane gwargwadon iska mai daɗi da zaka ji ina ba ta gane sannan kuma duk lokacin da zufa ya lullube mutane ina ba ta gane wani dogon da tsarsa yana ta kwankwanar zufa to shi ladani Allah ba su dogon wuya yana ce yana ta kallon mutane kawai shi biyu shi ne a cikin a cikin kubi an gane ko kana kira sallah wannan kenan sai malam ci gaba da cewa wa Anas wa Abi huraira an samu da irin wannan su daga Anas da Abu huraira na Abu huraira manzo Allah ya ce bai kiran sallah iya inda murjar sai je iya gafar da ake nema masa da ce masa wa bi sai ka ko yanzu gashi na an daure muku gindi lada na yau za su samu lada sama da dada in su yi da takawa su da kana yi da na'ura kaga na dadin bai fi iya kira sallar layin su da kawai za a ji ba kai suka kira sallar daga dan har ma za ka ga tafiya kilomita ɗaya biyu za ka ana ci wannan ke kamar ne da yake samu lada ma kamar nan sa'udi za ka ah, yawanci state state da za ka je na saudiya akwai wani irin rediyo da suke saya rediyo na shi ke ba su lokacin sallah kawai sai a je sha ɗan ne rediyo kai daga lada an seta shi kawai da na'urar ne maka da zarar ne maka yana kiran sallah sai da rediyo nan ta amsa a wancan masallacin nan da nan sai ne masallacin shi ba zai ɗauna ƙura ignorance gaga shi wancan lada ne kiran sallar da shi ya fargar da ɗaya talata ɗari da talatin na sauƙiya suna da suke ɗari da talatin a wani sai za su samu talatin hamsin wani ka samu ɗari to ga wani lada ne ba ƙarfin lada yake samu ba ba inda ya kira sallah akwai miliyoyi da suke haramin suna ci sannan fa akwai ƴan madina duk makka ɗin da kanta akwai ƴan 'yan sassanin wurare da su saboda haka kiran sallah jama'a ba ba karamin lada bane wallahi ba karamin matsayi bane قال أبو يزاد اسم ابن عباس حديث غريب وأبو تميل اسمه يحيى بن واضح وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون وجابر بن يزيد الجوفي ضعفوه تركوه تركه يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي قال أبو عيسى سمعت الجارو يقول سمعت وكيع يقول لولا جابر الجوفي بعد جابر الجوفي بقى lakana ahlul kufa da ghairi hadisa ɗan ba hadisi ɗaya da samu a wurinsu amma jabirul du'mi shi ya da hadisin duk da shi ma yana da faul ehm, ehm, ba shi ba hammad ne walau la hammad da ba don hammad ba lakana ahlul kufa bi ghairi da ba za ka samu fiqh a garin kufa ba sai dai shi ya yada ilimi na fikin a akufa ba don shi ba da an rasa fikin a akufa suna sa amma abi abu ismail al-kufi an gane ko ah, a dalilin malami ne na fikin sai dai ba murji'i ne murji'i eh, murji'a kuma kishiyar kawari kawari sun tsananta murji'awa kuma sun sun sun sun akwai sun sun su ne murji'awa khawarij kuma duk kaba'ira da kai za ka shiga wuta wuta kawai to kaga shi ba murji'e ne shine hammad wani hammad ibn abi sulaiman abu isma'il al-kufi ba ma ja annal imam qawamin babu abin da yazo cewa liman ba garanto ne garanto ne lamini sai ka ji bashi in ba ka ba za ka mu garanton ka ko to liman garanto ne wal mu'azzib shi kuwa lada da amana aka ba shi duk sallah ya kira ku ina ba ta gane lada ne ko limami ko shi zai shiga gaba ya jawo حدثنا أن قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن مؤتمن لمن mai lamini ne garanto ne lada ne an ba su amana allahumma arshidil a'imma ya allah ka shiryar da limamai wa qul lil mu'minina ta yafe masu kiran sallah ka <laughs> manzo Allah da yayi abu biyu sai kowa ya masa addu'a da ya faɗi aikin kowa sai addu'a wa limamai da shiriya ya yi addu'a wa ladanai da neman gafara oh wanda aka ce aka roƙa masa shirya akan mata yake wanda aka nema masa gafara ya sako kenan da farko dai wani hadisun sahihi ne to sai dai abinda za mu duba hadisin al'imamu dominus ne ake nufi dominus shi ne mai kiyayewa ne makiyayi ne mai kiwo ne kamar ba fulatini da yake kiwon dabbobi kaga sai ya batar da dabbobin ai mai dabban zai tuhume shi ko Yau, kan ra'iyar a haula lima in an cinye gona in dabbobin an sun cinye gona ai ba da dabbobin za a yi ba da su shi za a yi shi za ku kure da dabbar wani ya maka barna ka kashe su haramun kyanwa wata ta bai mutu da yunwa da shi ba dabbar yana da mai ita ba zai ka same shi ku yi magana yana fata an gane to kaga shi liman shi makiyayi ne yana kiwata mamunsa yadda mai dabba yake jagoran su wani wajen ga ai makiyayi yana gaba dabbobin suna bin shi to shi ba liman yana gaba kuna bayan sa yau mana da kullu unasin bi imami yau mana da kullu unasin bi imami duk da wasu kace kullu unasin bi imamihim ya'ani bi kitabihim wasu kuma suka ce da su. a kan bidiya kake za a kira ka da jagorar wannan ce to shi da abin da hadisi yake nufi ba wai wani biya ba ne a'a manzo Allah ne ba wai yanzu a nan manzo Allah yana nuna limamai aiki a kama kuma a abin da ke nufi ma'ana muhimmancin limamai ga mamu kamar muhimmancin makiyayi wa dabbobi wanda da ya bar za su baka da ya bar za su bata amfanin wasu to kaga limamin shi zai jagorance su gaba ɗaya a sallah da wanda ya iya karatu da wanda bai iya karatu ba daliba ya jagorance su kuma ta albarkacin da sun samu ladin jami sannan kuma ba wai ko ana nufin in sallar liman ya baci na a'a idan liman ya yi sallah babu alwala a koye wanda gangare da su sallar su ya yi shi da kawai da ya je kiyama Allah ya bashi kashi bai shafe su ba don shekarun ba za ga wasu irin ɗan bidiya ɗan a sai da su rika yaɗa wani da karya cewa wani limami a saudiya ya yi shekara na yana limanci a shi mai yahudi ne a yana yi babu alwala sai da ya shekara hamsin ba bai yana limanci sai zai rubuta musu wasu a yau duk karya ne kawai kan rubuta babu limamin da ya isa shiga masallacin annabi na madina ko masallacin ka'aba ya ja mutane da gangan babu lura ko babu tsaki Allah ya bar shi da lafiya wallahi ƙarya yake yi tunda da duk duniya inda kai niyyar sako Allah zai kyale ka ko baka yi ba baka amma banda baka wa man yurfihi bil hadi bi dhulmin yuzihu min adabin niyya kai miliyoyin mutane su kai ka kana su Allah ba mu wala ƙarya ne bana anta saboda haka wayanda suke faɗan makareta ne sai zannu ne wayanda suke son su wa musulman duniya alkibla daga makka da madina su kai soyayya wannan ke to anan sai kuma yace ladani an ba su amince an amince masa me yasa an amince masa wani bai damu da duba agogonsa ba zai ya amince waye in ya duba agogonsa sai dai alkawarinsa da wani amma in sallah ne bai damu da duba lokacinsa ba in yana da ladari garanti da yake kira sallah ta kira ladari an amince masa shi yasa yan uwa sai a bawa ladari karramawa don amintaccen al'ummar wannan wurin ne wajen kiran zuwa sallah saboda haka ladari ba karamin mutum ba ne karkara ladari ana ganin ka shirin kai amintaccen al'umma ne yadda aka tura su sai su wane ne kai sarata ne na Allah na wannan al'ummar ka gaya musu ku zo a yi sallah kana wakiltar mutane ka wannan kenan wasu ba su ce a'a abin da ya sa nabi ce al-imam al'imam an amince masa ana nabi an amince masa kallon gidan mutane da ka sa da sai gini. dogon gini lada da mai sai ya hau ka yi hau zai ga gida mutu gidajen mutane saboda ka a ajin da wasu sai a yi hankuri matan su shiga daki su ɓuya amma ga yanzu an ɗauke wannan wahalar tun da dai ka yana sama na da yana nan ƙasa amma galibi malamai ba ko a daɗin su fi jayarwa ba wai dai kalli gidan mutane ba mu tamanin an amince masa da lokacin sallah amma ko yana iya ɗauka waɗanda su a ɗan liman zai hau kan ɗaki yadda ya faru a misra liman ya hau kan ɗaki yana kiran sallah shi na sai ya hango wata unguwar kyakkyawa tana tafiya ta tare yana kiran sallah a layin gaba ya hango ta yana idan da sallah sai ta rai zai da ku ya ce yana sallah sai ta ce Allah sarki sai dai ni ba musulma ba ce kana son aure ta sai ka shi sai ya mai zai hana zai zama kirista kwanaki bayan na muku wani bayani na sha kurbobin shekaru a baya ina kawo wannan kisa amma a nan da tsayawa amma muna tare da shi Ahmad Al-Huzaifi mu daga Makka a Madina zuwa Jidda mun tsaya gidan abinci muna cin abinci sai kawo mu wannan sai yace na san wannan kisan sai na nuna ba sani ba don daɗin su kana tare da malamai in sun ji ka za kaza in ka ka sani mai yiwa ko wani riban da baka sani a ciki sai fara kawowa sai ya zo mai sai ce ya ababakar hal arabta akibatahu shin ka san karshen su sai ta sai ce ya zo ya hau wani bene ne kafin rana auren yana wasu gyare-gyare sai faɗo da san bai sai ya mutu <laughs> ya zama kiristan fa sai ya mutu ita kuma sai Allah ya taimaka kafin tana nan tana kafin da mutu sai ta musulunta ta mutu musulma <laughs> ka ji na wannan ne <laughs> Allah mai iko shi yasa wallahi kana kan musulunci ga gode wa Allah ka roƙe shi ko ka mutu akai wala ta mutu da illa kar ka ji ana karanta wannan aya kada kana abuda kana kallon wani ba musulmi kana dariyansa wallahi sai eh, in kai wasa sai ka koma wurin shi ya dawo naka ku yi kiliya a hanya malami na yana karanto wannan abu na nan wallahi sai da ya fara addu'a Allah ya kashe shi akan musulunci Allah kai ina ga yafi sau dare kasan mutane da akwai takawa a cikinsu akwai takawa a cikinsu to wannan kenan mu dawo cikin karatun so a tsora ko abu biyu ko addu'a da annabi yawan liman da addu'a da yawan ladan ko don me yawan liman wannan addu'a don me yawan ladan ne wannan addu'a an gane ku annabi ce ya Allah ka shiryar da limamai aje shiryarwa arshid ba shiryarwa ne na bata ba eh, in na bata za ta za a amfani da kamar alhidaya annabi na nabi ya Allah ka shiryar da limamai zuwa ga ilimin da za su ɗauki nauyin sallar da sanin yadda ake sallar da warware matsalolin sallar da hikima da basira na jagoran sallar su ma mu kuma annabi ladanai annabi ne ma musu gafara domin duk inda aka ce an baka amana dole wani lokaci za ka kira sallah minti da ya wuce minti ya wuce ko na amma ga wata ka ko ga mai amana ana so ya kawo kan lokaci to shi yasa aka nema wasu walaita shi yasa ma anan aka ce a da limanci da ladanci wanne ya fi wasu ka ce ladanci ya fi da annabi ya bada dogon wuya ya bada duk inda sauti ya je suna nema masa gafara ya bada gafara annabi ya nema masa da abubuwa makamanta haka wasu wasu ka ce limanci ya fi domin shi annabi ya yi da ladanci ya fi da zai ci abin ladanci sai na abubakar limanci ya yi yana khalifa bai ci a bani ladancin ba da ladanci ya fi da ya karba haka kuma da sauransu ala ayi hal ko ma wanne limanin taka ko wanne babu na yaro قال وروى نافع ابن سليمان محمد بن ابي صالح عن ابي عن عائشه ان النبي هذا الحديث قال ابي صالح سمعت ابا زرع يقول حديث ابي صالح عن ابي هريره اصح من حديث ابي صالح عن عائشه قال ابو عيسى سمعت محمد يقول حديث ابي صالح عن عائشه اصح وذكر عن علي بن المديني انه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا باب ما جاء ما يقول إذا أذن المؤذن إذا لا داني صلى بذلك فدا حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالي حول الصوم حدثنا قتيبة عن مالي عن الزهري عن أصحاب يسير عن ليس عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول إن كنت أنا كرا صلى ولك فلم أبن بكرا صلى يكي فلم قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية قال أبو عيسى حديث أبي سعيد بن حديث حسن صحيح وهكذا روى أبا عمرو وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك وروى عن عبد وروى عبد الرحمن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي ورواية مالك أصح ورواية مالك أصح إذا لا داري أنا كده صلاة أبو فلا أكوي sai ka hayya ala sala hayya ala kana da zabi ko ka ce la hawla wala quwwata illa billah ko ka fade su haka yana ta da ikama zaka fada abu da yake fadi sai dai hayya ala sala hayya ala sala ka zo ka ce hayya ala sala hayya ala sala ka zo kuma ka ce la hawla wala quwwata illa billah yace ka dawo salatu suna ga dawo salatu to za su wai akama Allah wa adama bi izzanta akwai hadisi da yake idza sami'tumul mu'azzin eh, azan wal ikama fa qulu mithla ma yaqulu al ba ma ja fi karayata ya khudul mu'azzin ala azani ajra babin karhancin kada lada ne ya karbi kuɗi wajen ladan ta a ga biyan sa amma limami yana iya karba حدثنا عن قال حدثنا ابو الزبير وهو عبد الروح بن القاسم عن اشعث قول هكا نبي ليمانشي كان نبي ليمانشي لا داني ما كلي اما كوي لا دا اما شي ما ذا gyara masa insha Allah daga shi ne ash'ab ibn siwar al-kindi Eh, kafinta ne a garin kufa eh, kafinta ne a garin kufa ana yi masa lakabi da ash'atun najjar ash'as kafinta ko ash'atun tabuti ash'as dan akwati me yi wani a ta ya kware da gyaran akwati wa asul afar in za ka je cin rani menene zai maka akwati mai kyau eh, muna da ash'as ana ai ash'as amma sunansa na gaske sa'id ne an al-hasan an wasu abin abil as daga Usman dan Abil As shi kuma Usman ibn Abil As sahabi ne shahararre manzo Allah ya shugabanta da shi a Taif ya rasu a Basra a zamanin khalifanci Muawiya قال إن من آخر ما أهل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle daga karshe-karshen abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana fankwana ko wasiya da shi an attakhid mu'addilan a wasiyar da annabi ma a karshe karshe lokacin da ya shugabantar da ni a daim ya ce an hatta khairu mu'addilan in riki lada ne Na ya khudhu ala azani ajr wanda akan ladancin su zai karbi lada ba ba zai karbi kuɗi ko albashi ba yi qala abu isa hadisu usman hadisu hasan sahih wal amala, ala hada inda ahli ilmi wasu ma buta ilimi suna aiki da wannan kare sun ce makruhi ne ay ya khudhu mu'addilan ala al azani ajr lada ne ce ga albashin ga na kira sallah ya karba haramun sai dai wani cikin wai da suke sallah a masallaci ba laifi wata rana ya shi shinkafa buhu ɗaya da ce ladar gashi da ka ci a gidanka ko ya ba su tirela ɗaya na shinkafa amma ba wai shi ya kayyade a matsayin albashi ba aha wasu abu suka ce mustahabi an fi so dan ba wai ya karba wai ya karbi haramun ba mustahabi ne lil ga lada ne ay yahtasiba fi azanihi ya nemi ladan Allah a cikin irin sallarsa bala ya ce ibn hibban ya ka tarjamar sa rahusa ka haka ya samu daga abi mahzura wasu na iya ganin za a iya biya ladan kuna ji a yi cirki da shi wasu na ganin ana iya yi eh, ibn hibban ya kafa hujja a wani bangaren da hadisi abu mahzura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wasu na kiran sallah ne da iskiri da wasa lokacin bilal yana kira sallah su tara su tara har abu mahzura ya ce ni ne cikon tara cikon tara na suna wani ne ba eh, ya ce ni ne cikon na tara to sai annabi wata na kama ruwa a gefe sai ji suna irin kiran sallah irin da liganci na na abin ah, kamar ka ce izgili wa musulunci da annabi ya zo wajen su eh, kamar ka ji wani yana waka ka ce kawai na musulunta da shi kawai ya zama ne, ko ya zama arama ba shi kira'a ko ba zama sai annabi ya abin ya kira su zuwa ga abin da musulunci sai magana ya ce su gwada kiran sallah ɗaya bayan ɗaya sai suka abu mahazura shi ne na ƙarshe yana yi kawai sa annabi ce je masallaci na ka kira ta ke kawai annabi ya shi appointment to abu mahazura sai ta ai sai ka koya mu annabi koya mishi shikenan sai ya zo kira sallah abu mahazura ya ce ina kiran sallah ka zai حين a zai surratan fi من fitsa ina gama kiran sallah sai adabi ya bani wani kunshi azurfa ne ke da nasu da lokacin azurfa ne a daure a cikin tub sai adabi ya bani kake <laughs> a matsayin sa na lada ne an ba da kuɗi a imamu na sa ya rawaito har yanzu wani hadisi amma imamu ya amuri ala wani in ya amuri yace babu dalili a wani hadisi cewa lada ne za a yanka masa albashi da fuskoki biyu fuska ta farko kissar abu mahazura farkon da ya musulunta ne an gane ko sai annabi ya basa farkon da ya musulunta abil uh, usman ibn Abin Asko da ya rawaito hadisin da annabi ce kada ladani karbi ladani da ba zai karbi albashi ba to shi ya musulunta ne ma bayan abu manzura da dadewa sai zanto hadisinsa da aka ce ya dauki ladani da ba zai karbi albashi ba ya shafi hadisin abu manzura da annabi ya bashi yana ba za a aiki da wata hadisin abu manzura ko kuma za a aiki da hadisin abu manzura sai dai annabi ya ba ka kuɗi ba wai don ladancinsa ba sai dai don yanzu ya musulunta ya zama al-mu'allafatu bari a ba sa kyauta don a karfafi a kan me eh, imamu shaukani kuma bayan kama gara ibn sayyidin nasu sai ce jama'a gaskiya idan lada ne ya ce in ba za a biya ni ba ba zan kira sallar ba ko ba ba ana biyan da aka zo aka samu za albashin sai yake fitowa ba kira sallah to wanda shi da laifi amma in mutane da kai wanda suna yana bada harkokin sai na kira sallah to ba su ihsani suka yanka masa albashi to wannan babu shi ba ma ta amma ya kullu ran za a zanar mu'azzin babu abu da mutum zai faɗa idan mai kira sallah kira sallah bila du'a wani addu'a zai yi حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن الوكيل بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن صعب بن ابي وقاص عن رسول قال من قال هنا اسمه المؤذن ولا يفعل يا هنا جمع كذا صلى وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وانا وانا محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبالاسلام دينا وغفر له ذنبه انا كمل كذا صلى Allah zai yafe maka zunubanka Bukhari da Muslim su قال أبو يوسف وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من حديث الليثي بن سعد أنا وكيف من عبد الله بن قيس باب منه أيضا باب هل يزرع وتعدوا ذلك إيه بايكرا صلى كرجع جبك جوا لك سامج أنا ورا بعد جوا أنا قلت إيه أنا دقيق كي وقعوا لك سامج جدا حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم ابن يعقوب إبراهيم ابن يعقوب شير الحافظ الجوزجاني shi ya wallafa ya wallafa ya wallafa al jurh wa ta'dil ya wallafa litabi akai sadaka ya sauka mashka Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i duk sun rawaito hadisi da gojen su Ahmad yana rubuta su da sauransu wa Imam'u abu ibn Hanbal yana karrama shi karramawa mai tsanani إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال صمم قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمودا الذي وأتى إلا خلل له الشفاعة إلا حلل له الشفاعة يوم القيامة. وأنت أنا كلا صلى الله عليه وسلم وأنا تو النبي ya tabbata a gare shi a ranar kiyama da izinin Allah imam bukhari ya kawo hadisi na sun bukhari hadisi na 589 me ma'ana wannan addu'a Allah wa rabba azza wa tamma ya Allah ubangijin wannan kira attama cikakke da kira cikakke a nan shi da kiran sallar? don dama shi Allah shi ne Ubangijin kira ta gaskiya da kira cikakke don ya ce lahu da'awatul haqq kiran da take tabbatar da tauhidi take kore shirka Allahu akbar wa ashhadu an la ilaha illa kage ya kore shirka ashhadu anna wa rasulullah ya tabbatar da sunnar annabi wannan kira shi yasa ake kira da ta ma. wa salatul qa'ima da sallah tsayayya wasu ka ce sallar da zamu tsayar yanzu wanda yanzu ake kira aka kira mata sallar to kai da ubangijin da ake yi wa sallar Shasa cikin sallar motsi kaɗan kai muke kira Allahu ba za mu ashhadu Allahu akbar kabara harama Allahu bar ruku'i ko ba subhana rabbil azim subhana rabbil ala Allah at-tahiyatu lillah kaga kai ne mai sallah آت محمدا الوسيلة يا الله كبير النبي الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود كتاية شامت إليه الذي وعدته ولكن مسأل القوري أسرة الإسرائيل asa an yaba azaka rabbuka maqamun mahmuda maqamun mahmuda da alwasila da alfadila shi ne ne shafa'atul uzma yawmal sai annabi shi ne mai babban ceto a ranar kiyama ranar kiyama sai ya ceto kala daban-daban har dozin wasu wasu ka ce ba wasu ce babban ceto daga ciki na farko shi da shekara dubu hamsin Allah bai ce mana kuma babban na tsaye mun gaji lis وجاء النبي عليه هو أن مجرى كوائي طيب نوتي وتنال تنيت جاسن يشبه إن سبا وجاء وجاء ونال وجاء وجاء ونال كرشة النبي ديسا يتمنى يذهبوا إلى محمد من أزواج وجاء النبي الله عليه وسلم أنا لها أنا لها إذا ما لين سكيكا لين يمشي لين جوا طيب ولا توه حلا وصي غيره يا الله يزود رجاء العرش زي رجاء كبر العرش يزودنا دكانسا sai Allah sai Allah ya kimtsa masa wata ilimi na yabon Allah wanda yanzu bai santa kar wani ya kirkiro maka sai ya gano annabi yanzu bai sani ba sai ranar ya a ranar ya sai ya ji al'arshi sai Allah ya tura masa ta zanda ne ta menene ala Ta take Allah zai kimtsa masa ai na ce muku zikiran Allah suna da yawa na zo mun karanta mala'iku Allah dubu ɗari da saba'in wanda wanda yana ambata Allah wanda yana ambata Allah kowa nasa daban to shi kenan sai Allah ta ya Muhammad dan kanka ka roƙa za a baka ka nemi ceto za a ceto maka to daga nan sai da sauran abubuwa da yadda annabi zai rika zuwa wuta yana cire mutane yana kai wa ya zo ya kai ya zo ya kai ya zo ya kai saboda haka ka ci annabi ne zai cire ka ba shehi ba in ba ka ba wallahi za ka sha wahala ka nemi aljanna ma kadai karka ne baka bada wuta wani ya cece da aiki mai kyau da roƙon Allah da neman alfarma duk da manzo Allah ceton da zai akwai ɗan aljanna ma zai mutu ceto kana aljanna ma za su samu ceto kana aljanna ga familin ku ga baban ku ga mamar ku ga wani a familin ku wani ya ci zama sama ko unguwar ku ba ɗaya ba garin ku ba ɗaya ba aljanna kamfirin ku ba ɗaya ba to kana iya neman ceto wajen annabi ya roƙi Allah zai hada ku duka a ku gaba ɗaya zuwa ga overall a family ku zauna tare alladina amanu walladina wa tabadu min zuriyatu min iman alhadna min zuriyatu wa ma amrat alanna wa min amali min shirk قال ابو عيسى حديث جابر حديث عاصم غريب من حديث محمد بن منقدر لا نعلم احد رواه غير شعيب ابن ابي حمزه ابو محمد بن منقدر وابو حمزه اسمه دينار babu ma za fi anna du'a la yurad bain al azhar wal iqama addu'a ba a mai da shi tsakanin kiran sallah da mai tare iqama حدثنا محمود قال حدثنا وكيل وعبد الرزاق وابو احمد وابو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي daga zaid al'ammi daga zaidu baffa me yasa ake kira zaidu baffa shi duk lokacin da ka sa abu bari kan bai baffa ka raka ni wurin kaza as'alu abi zan da askam bai ban fara ba ni aron kaza as'alu ammi sai za ka wa aka bani wannan zaidul ammi wanda kira أنا أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قال أبو يوسف حديث حديث انس حديث حسن صحيح وقال رواه ابو اسحاق الحمداني عن بريده بن ابي بري عن انس عن النبي مثل هذا ادوا كان كرا صلاه da tare kama garanti ne ko da wani yare da bafuranci da inyamuranci da yarbanci ana kiran sallah kafin ka a tare gama daga gano san tsoro ki Allah karbabbe ne amma sai ka bada adireshi sai ka bada adireshi adireshin farko idan lada ne yana kiran sallah kai ma ka faɗi abin da yake faɗi ba hadisi ya faɗa ba baya kira sallah kuma ka yi abin da ake yi irin su Allahumma rabba hadhihi da'wati amma salatu qaima ati muhammadin lil wasila wal fadila wa darajati da rafi'a wa ba'ath maqam mahmudan lil ladhi wa atta ana ke tsaya innaka la tukhlifu bi al bid'a ce bai inganta ba wa ba'athu uh, Allahumma rabba hadhihi da'wati amma salatu qaima ati muhammadin lil wasila wal fadila wa darajati al aliyati rafi'a wa nashmat dhaibi sana ka rufe da raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun nabiyya Allah ba ni kaza ba ni kaza tsare to wannan confirm Allah ya karba ke ma kida gida ba sai in za ki zo masallaci ba ai kira sallah masallacin unguwar ku shike da kike maki Allah zai karba miki mijin kira fasa bakin ki Allah zai kawo sauki insha Allah ba ma ja kam faradallahu ala ibadihi min as-salawat bayanan da yazo da mu farko ma salloli nawa Allah ya sallanta wa bayansa حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك قال فرضت على النبي ليله اسري به افرلنتا النبي درن دا كاي اسرائيل تفيا دري دشي الصلوات 50 صلوا لي 50 يوبي غدا ثم نقصت aka shiga ragewa ta juya da har aka bayar da ita biyar kuma nuriya sai Allah ya shela ya Muhammad إنه لا يبدل القول لدي فلا شر مغنى أولنا بيضا بارك وإن لك بهذه الخمس خمسين كيف يدك وركاية خمسين من جاء الذي فلو أشهر أبطالها إن كي ديك كمركاية قومة وبيرسى قومة خمسين قال وفي الباب عن عباد بن صامت وطلحه بن عبيد الله وابي ذر وابي قتاده ومال بن الصعصاع وابي زيد الخدري باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس قال لن صلوا لي قدابيا حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله قال من قالت الصلوات الخمس صلوا لي بير والجمعة إلى الجمعة تصلي الجمعة زاوة الجمعة كفارة لما بينهن كفارة شيء أذكانين سمالا تمشى الكبائر مدن بكي كبيرة كبائر أذكانين جمعة الجمعة ɗaya kenan wani bi salloli biyar ba ba kowane salloli ba sai ka yi sallan mai kyau me zai sa sallah mai kyau alwala a tsarki mai kyau yadda annabi a ah, farko ba tsarkin zuciya mai kyau ba ka shirka aqidar ka kyakkyawa ce sada ko tsarki da daga bauli da bagida da jaraba babba da karbi mai kyau sada ko kai alwala din mai kyau irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ke da aqida irin na annabi tsarki irin na annabi alwala irin na annabi sallah ma irin na annabi haka juma'a ka zo irin yadda aka ya karanta akan kari akan lokaci saboda haka ba wai ka je ka yi sallah ka dudun gura kada waige waige ka zo ka cire da kafaratul libabai na kuma ba shi kansa dauda ne ba sallah ba ba abin da zai goge in ka je goge abu ba sai da ya sa dotti muddin bai aikata ka ba babun ma ja fi fadlil jama'a falalar sallar jami'a حدثنا حناد لا يبقى بيان أكم فلل صلى الجميع خطبة تجيع كنجي بيانا دا مكاو كنجي على تيشك الصلف da ya ce ya yi shekara hamsin bai ga ƙeyar wani a sallah me ne bai ga ƙeyar ba a tsawon gaba yake bai taɓa ganin ƙeyar wani a sallah da wani shekara arba'in ko talatin bai taɓa rasa jam'i ba sai ranar da mahaifiyarsa ta rasu Ah, akwai wanda na gaya muku ana ce masa abin ah, a masalata da bi a madina shi da ƙoƙaya ƙoƙaya shekara wajen arba'in ba da abu mara yake ce min bai rasa tabbara harama da liman ba ya ce irin su da yawa a ka'aba nan a masalata da bi a madina a kaba ba za su da yawa za ga dattijo ne a masalata ga magana yana da shekara sha biyu jami'in bai kuɓauce shi da za ga ya kai sittin ta gasa suna nan da yawa yace ba za su yi ba wani aka mahaifiyarsa za ta saita masa tun shekara bakwai ta fara kai shi masallaci yanzu yana ba ku labari yanzu yana da shekara ta ba sai ga su ma ba sa tsufa to kullum ga su nan ga masallaci ne alfarma su sha zamba su ci dindin ga su nan lafiyayyu har kai suke da sheki da jallabiyarsu a jikinsu wani kuma za ka haka rayuwar yake ya fi shekara goma wani shekara ashirin in ya fito da azahar sai isha ya tafi da ko mai kuɗi ne triloniya ne yi sallah kawai sai su eh, jirgina da bako kawai su ɗauki da suna karantawa ya yi magari ya yi asa illa asa ya su tashi a yi in magari ba su tashi a su yi isha ya su tashi sai a tafi gida sai a su bayi kwa harkokin za a riga yin tsakanin a safiya da zuwa azahar ko kaga azumi yana bunƙasa dukiyar yana tafiya ba wai da su baki sai bayan isha'i ba ko ka dukiya ya bunƙasa wani ma yana ga yanzu ko tsayin nan da na gaya muku sahun gaba kullum shekara kusan arba'in kuma kowane shekara yana baiwa ɗaliban jami'ar madina miliyoyin kuɗi ba na gamu kwanakin baya ba kowa ya zai kabir yan ɗari uku ɗari biyar har gidansu sai ga Allah ya sanya musu albarka a rayuwarsu amma mun mutu ya dan samu kuɗi kada ya fara girman kai ba zai sallah jari ɗan kaɗan ne ba yanzu wani in ka ɗauki jarin sto ɗin menene kayan miliyan ɗari ɗin na bai kai kayan samfur na kantar abu nan ba na wani ba حدثنا حنان قال حدثنا عبد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال صلاة الجماعة صلى الجمع تبطل على صلاة الرجل وحده يا صلى متن بسبع وعشرين درجة درجة عشرين درجة نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وابي سعيد وابي هريره وانس بن مالك قال ابو جي صادق بن عمر حديث حسن صحيح وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي انه قال تفضل صلاه الجميع على صلاه الرجل وحده صلى المتعن الجميع في صلى المتعن ديا 27 20 درجه درجه 20 قال ابو يوسف وامته من روى عن النبي ما قالوا 25 da yawa da suka rawaito daga annabi mafi yawa sun ce daraja 25 illa ibn umar sai ibn umar fa innahu qala bi 27 sai ya ce 27 to anan wato sallar jami'i falalarsa ruwaya da yake daraja 25 su shi aka fi wa mafi yawa amma ruwayar da yace 27 ziyada ne na suka shi daya to amma sai da shi adali ne mazmuni ina ba ta gani duka sun inganta amma mai ishirin da biyar shi ya zo a ruwayoyi mafi yawa tun na, in ba ku manta ba na faɗa na nana ta kuskure ne mai da'awa ka ce wanda ya sallah shi ɗaya sa ɗaya ka ce in ma ya yi kyau a ba a ce lada ɗaya ba na ce muku sallah ya fi ƙarfin lada ɗaya din lalacewar giwa ta fi ƙarfin tukunya lamba wani ina ba ta gane tsaka fa bugu ɗaya da mutum ke ta lada da sai ta fi sallah lada ya ba za ta fi sallah lada ba wanda amudu huwa sallah shi ne ginshikin musulunci ba shi da sallah ya za ka ce sallah gaba ɗaya lada ɗaya na cin kuna da na ce in ka zo sallah ma ka rufe da assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to assalamu ma ce assalamu alaikum wa rahmatullah lada talatin ba lada ashirin to kai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu arba'in ba a sallah ko zamu dindin kalalin shafi wata zai kai sallamar da da alwala da tsarki da alwala kuma a sallah to sallamar sallah ba matsayin sa da kuma ka zo kana sallah kana alhamdulillahi rabbil alamin ko da harafi ba ana ba ka lada ba lada goma alhamdu alu lamara haka da mija ya dan lada musu in a ramadan ma lada ɗari biyar lada goma goma kada subhana rabbil azim subhana rabbil ala wanda annabi ya ce wa subhana lawal hamla tamla ani dan tamla ma bai da la da sana cikin tsakanin sama da kasa saboda haka kuskure ne sallah wai su kutu guda lada ba ɗaya sai dai ana nufin in kai sallah sai ɗaya da wanda ya sallah ta biyu ko a ce ladan naka din za a tanka masa sau ishirin da biyar ko sau ishirin su da kai kayi ɗaya kai dai in ladan da miliyan ɗaya in a jami'i miliyan ishirin da bakwai ko ishirin da biyar in kai sallah ka je ranar da bile daya ya a bile biliyan ishirin da biyar ko bile biliyan ishirin da bakwai in kai sallah ka dai in an ba baka ranar tiriliyan daya ya a dauki tiriliyan ishirin da biyar ko ishirin da bakwai ko kuma ka ce in kai sallah kai ɗaya akwai kwayar da ka da a jami'i kai kana da kwayar da ɗaya biyu har ishirin da biyar ishirin da bakwai cikin kwayar da akwai ladan hada sau in kai sallah ka ɗaya akwai ladan hada sau cikin kwayar da ka fito sallah wani ya ganka shi ma sai to wani na son jami'i ne ma ba zai sa ƙarfi kaga wayan ka ji kana ji su akwai liman ce zai mazu lalwa da zai ka ji amin ga ladan kwaikwayo liman ga to su ne za ka darajojin nan za su kai 25 ko 27 to sai dai abin da ya rage mana ana an gane ko eh, yaya za mu hadar waya da ya ce daraja 25, da wanda ya ce to a shi imam shi a shan baraka fori ya kafa maganganun imam nawa ya ka fuska fuska uku kai fuskar farko la munafat bai rahuwa babu korewa tsakanin su kuna ji bari mu ƙara sa hadi bari mu kawo wannan babu korewa tsakanin su kawo mai yawa kawo kaɗan baya kore mai yawa kenan mai yawa mai ce lada 25 zuwa tsara ɗaya kuwa sai ce shirin da bakwai yadda a daga cikin lera a tsarta sama da sau sama wata a daga cikin sai ce ka ji babu karo ko kuma nawa ya cika ɗauki magana da bi farko annabi ya faɗi kaɗan sai Allah ya ƙara farko Allah ya bada dama wanda ya sallah jami da raja shirin da biyu ana na ana na Allah ya ƙara nawa biyu yadda ya shirin da kamar yadda za ka ɗauki ma'aikaci albashi kaɗan daga baya a mai a ƙara ko kuka ɗauki magana na uku wannan yana alaƙa da masu sallah akwai wanda a sallar ya bayan jam'i da ya ji kowa shuɗi da natsuwa da menene komai to shi ya sai samu shirin da wanda bai kai wancan kujuri ba zai samu shirin da na da biyar ko kuma daga yanayin wurin da yawan jama'a ba mamaki wani shi jam'i irin su yan uku biyar ne ishirin da biyar wasu ko suna da yawa shi da ishirin da bakwai ko kuma yanayin tsarkin wurin masallacin yadda aka gyara shi babu sabon Allah babu wasu abubuwa ko ma sha Allah dai an kwatanta abu daidai dai wa daida idan sai zanto yanayin wuri to yanzu kun ga anan mun samu fuska nawa fuska uku ko sai mu dawo dairul awtan na shaukani shi ko akan wannan uku ɗin shi ko zai karo guda tara ina mata gane ta fuskar yadda za ka haɗa mai ishirin da bakwai da ishirin da biyar shi a taron da ya kawo na farko ba mamaki ana lura da kusancin masallacin da nisa masallacin in inda ka je kai jami da masallacin kusa daraja ishirin da biyar inda nisa daraja na ishirin da bakwai maganarsa ta biyu ta shauka ne a nailul awqar shi ne an bambanta halin mai sallar. Eh, wanda ya fi yana da ilimi kan yadda ake sallar da kusuri wancan ba shi da shi to wanda ya fi ilimin 27 wanda bai fi ba 25 magana ta uku shi da yinsa a masallaci ko ba a masallaci ba akwai da suna sallar jami'i amma ba a masallaci ba ko ba a ba majalisa ne haka to su da yan 25 wanda a masallaci su da yan nawa ishirin da bakwai ko ka ɗauki maganar ta hudu bambanci akwai wanda da ya zo masallaci ya zauna ya jira liman liman ya zo shi ne mai ishirin da bakwai akwai wanda ya seta kawai liman yana fitowa kawai shi ba ya zo babu zaman jiran liman shi ne mai ishirin da biyar maganarsa ta biyar shi ne wanda ya samu full raka'a rakoyin sallah shi ba masu ba shi ne mai ishirin da bakwai wanda ya zo raka ɗaya ko biyu ko kuma ya ce masa ya samu wani bangare ya zama wasu buke ya cika ta wani bangare shi ne mai ishirin da biyar ko ka je magana ta shida bambanci na yawan jama'a da karancinsu ko ka je magana ta bakwai shi mai ishirin da bakwai an keɓance shi wa sallar asubahi da isha tsalla ta fi shi da daraja ishirin da bakwai asubahi da isha'i sannan sauran uku a zahar la'asar magariba su da yan ashirin da biyar biyar sada kuma na takwas shi da sallar asibaki da la'asar ta ba da nishadi la'asar da asibaki ba ka ga sura wani malaku suke canji duni su da yan ishirin da bakwai bakwai sauran su da yan ishirin da biyar biyar na tara suka ce a sallar da ake bayyana karatu idan ka bi jam'i kana da daraja ishirin da bakwai don ka saurari karatun liman kaga wani zakuran kuran fasalin ulahu غير المغضوب عليهم ولا الضالين تاتي امين فجينا من 27 sallar sirri shine mai 25 in ka ɗauki wannan tara na shauka ne a nairul afar ka wannan guda uku na imamu na waya shafa musulun ka samu dozin daya shi ne hikimar ilimin baya samu a littafi daya sai ka taba nan ka taba nan da haka ko da kuma sai ka ji sun kawo su kawai kuma wanda wannan bai kawo ba حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة وحده ب 25 جزءا قال أبو عيسى حديث حسن صحيح سمع يعني نقول سمع يعني نقول hadisi ashirin cicin karatu mu na gaba za mu zai babu ma ja a fiman sami an nida'a falam yujib wanda ya ji kiran sallah bai amsa ya zo ba abu nan faɗa na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure ko kuma tutubi ya sha Allah ya kai mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha